in ka duba sai ga adalci a yi ma sauƙi ne kuma da abu yanzu ka raba dukiyarka arba'in ka ba da guda ɗaya menene abin yi a nan wajen wanda kuma gashi ka sami yardar Allah in kuma baka bayar ba kana nan ma wani abin zai zo ya wagu da dukiyar in baka bayar ba yawwa to shi yasa a dinga kula da zakka bayan Allah yawwa ko kuma in ce mu dinga kula da abin da shari'a ta dora mana na wajibi mu dinga kula kada ya zamo mu dinga kan mu fi ba wa na muhimmanci mu yasar da wajibi ko mu kamo na fulfuli mu riƙe su a'a ka fara ƙanƙani wajibi ya tabbata sannan kuma sai ka kawo na kuma sai ka ƙara sai ka yi ado da su amma ka yasar da abin da Allah ya wajabta ma ba ka ba da haƙƙinsa abin da yake na wajibi Kazo kuma ka kuma kana abubuwa na nafulfuli yanzu baka tsaye da salloli biyar ba amma ka zo an baka wani sirri an ce kai sallah raka'a saba'in za a samu kuɗi ko za a samu kaza ka je ka raba dare kana ta sallah wani sirri ne aka baka salloli biyar kuma duk baka yin cikin jam'i ga wajibi baka tsaya da shi ba sai wata sallah wadda aka baka wani laƙani ai naka ga wajibi baka kula da shi ba ko kuma ka ga mutum yanzu mu nan wajen ga abin da muka dora wa kanmu na lazumin safa na wazifa na zikirin juma mutum ya yasar da shi amma ga shi ya raba dare yana karanta wasu asma'u ko wasu abu ga abin da yake wajibi a ka baka karanta baka sauke alƙawarin da kai ba kuma ka ɗauko wani abu kuma kana ta yi ko kuma ga zakka a kanka Allah ya wajabta ma zakka amma ka zo kuma kana ka fito da kuɗi kana ta rarrabawa baka fitar da zakka ba amma ka zo kana kana wasu abubuwa ka ɗauki nauyin karatun waya ne kaza abu ne mai kyau amma dai ka fara fitar da haƙƙin Allah shi aka fi buƙata a gurin gurinka tukunna ka fitar da zakka kafin kai wani abu shi yasa da Allah ɗan uwa mu kula mu duba mu ga me shari'a ta wajabta mana to mu rike shi hannu biyu sannan kuma sai mu janyo na fulfuli sai mu ɗora a kanmu yawa dukkanin abin da shari'a ta wajabta ya zama alal wujubi ne a kanmu to mu rike shi kam ka ai wasa da shi shi yasa za ga duk na mu na ɗariƙar tijjaniya duk wanda ka je gidansa za ga gidansa ya fi masallacinsa ƙeruwa masallacinsa kai ya fi ƙeruwa a kan gidansa za ga masallacin ya fi kula da shi a kan makoncinsa duk inda ka je yanzu ka je kawalaha ka je kawalaha gidan shehu ka gani ka ga yadda ake kula da masallaci yadda ake raya shi da zikiri musamman karatun alkur'ani kullum cikin karatun alkur'ani an firaya masallacin a kan gidan to haka dukkanin wurwa su suke za ga sun fi kula da masallaci saboda kula da wajibin abin da Allah ya ɗorawa ya ɗora ya wajabta na ko nan wajen kaga zawiyar mu nan namu sai da zawiyar nan ta zama tabulan siminti da shekaru sannan gidan shayi yana na ƙasa don mun san lokacin ko gidan gidan ƙasa rufin azara amma ga masallaci an gina shi na siminti an kuma rishe shi an kuma gina shi amma gidan yana gidan ƙasa ba a gina gidan ba saboda hankalin ba a ne yake ba hankalin akan masallaci yake to mu ma haka za mu dinga yi duk wannan don a nuna mana muhimmancin abin da shari'a ta wajabta mana musamman sallah da sauran abubuwan da aka wajabta mana